الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل وبقوله ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة وبقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة وبقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وبقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين وجواب أهل السنة وجواب, وجواب أهل السنة أن هذا لعله يراد به شيئان أحدهما أنه لا تنفع المشركين كما قال تعالى في نعتهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا والثاني أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي أثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه <coughs> كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة الشافع لحاجته إليه رغبة ورهبة كما يعالم المخلوق المخلوق بالمعاوضة فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم فيشفعون عند الملوك بغير إذن إذن الملوك وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال عن الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون وقال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وقال تعالى أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وقال تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من آذن له الرحمن ورضي له قولا صاحب ياسين وقال صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا درسي نام نذير أتكم وانا للتافي نا التجريد للتافي قائدة جليلة في التوصل والوسيلة ناء أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى كما يوشى في وتن hijira 1428 takwas ko 18 nan takwas ko eh, ko bakwai ba a bakwai wurin wasu takwas wurin wasu 17 wancan satin sha ɗaya na ce ko? ka goma kai goma na ce gashi na rubuta saura ka yau sha bakwai sha bakwai ga watan ɗaya hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya daidai da a biyar ga watan biyu hijira miladiya ta dubu biyu da bakwai ibn taymiya alaihi rahmatullah ya fara yi mana magana akan abin da ya shafi shafa'a mun kamar yadda muka ce da shafa'a da tawassuli abubuwa ne masu alaka da juna wato neman tsani da kuma batun ceto abu ne wanda suke da alaka da juna kuma mutane sun kasu kungiya uku dangane da wannan dangane da shafa'a kamar yadda muka faɗa mutane sun kasu kungiya guda uku kungiya ta farko su ne waɗanda a kafin ka faɗi waɗannan eh, waɗanda su suka wato tafi a kan cewa kowa ma za a cece shi kuma kowa ma zai ceto ba ma kawai talihai ba har ma gumaka da duwatsu duk wani abin da suka rika zai zai iya ceta su mushrikai abin da yasa suka bauta gumaka kenan waɗanda suka bauta wa annabawa kamar annabi isa uzair abin da yasa suka bauta masa kenan haka nan waɗanda suke bauta wa kaburbura suke bauta waliyai da salihai da ma waɗanda ba waliyai ba abin da yasa suke bauta musu kenan suna yin wannan ne bisa da awar cewa za su cece su a gurin Allah to tunda za su cece su a gurin Allah su suka fi kusa da su sama da kusancin ubangiji zuwa gare su don haka suka bauta musu da haka sun tabbatar da ceto ba tare da duba da sharaɗin ceton ba sharaɗin ceto wanda yake da alaƙa da shi mai ceton ko sharaɗin ceto wanda yake da alaƙa da wanda za a ceta duk ba su juju wannan ba wannan kaso na farko kenan kaso na biyu su kuma su ne waɗanda eh, suka ce kwata-kwata ma babu ceton allazina ankaru shafa'a suka ce kwata-kwata ma babu ceto ko dai mutum ya tafi aljanna ya tafi kenan ko ya tafi wuta ya tafi kenan babu maganar wani ya tafi wuta kuma a ce an nemi kamun kafa ko wani mutum ya nemi alfarma gun ubangiji an dawo da shi an dawo da shi aljanna ba su yarda da wannan ba ko dai mutum ya tafi aljanna in dan aljanna ne ko ya tafi wuta in dan wuta ne kuma ba zai taba fitowa ba sun yi inkarin shafa'a gaba daya ba su yarda da shafa'ar kowa ba to waɗannan su ne mu'tazila da khawarij eh? da shi'a shi'a mu'tazila ne za ka ambaci shi'a din dan a fahimci dai su din su din ne amma ba dan haka ba in ka ce mu'tazila ga wanda yake da zurfin karatu a harkar aqida ya san shi'a kawai sun shiga ciki shi'a rafida al-imamiyya da az-zaidiyya ma dukkanin su aqidar mu'tazilawa suke bi aƙidar da suke ganin hankalin ɗan adam ya fi tsarki sama da nassi don haka shi ya gamata a komai a hukunta kafin a hukunta nassi shi kansa nassin sawa'un alqur'ani yake ko a sunna ya kamata a kai hukuncin sa ne zuwa ga hankali idan hankali ya ji ya yadda ya karbe shi to a lokacin ne za a karbe shi a matsayin hujja idan hankali ya samu shakka game da shi to bai kamata a waiwaye shi ba in aya alqur'ani ce ya kamata a neman mata wata ma'ana ta daban ba ma'anar da za a iya fahimta ta farar daga ayar ba ya kamata a zakulo mata wata ma'ana to waɗannan su suke kaddasa hankali su tsarkake shi su bashi wani matsayi kamar yanda ko kuma irin matsayin da su bawa nassi na alkur'ani ko sunna ba waɗannan sun yi inkarin shafa'a ce babu shafa'a a gurinsu kuwa mutum imma dai ya cancanci suna na yabo a sa shi cikin almuttaqun ko almutahharun ko almuqarrabun ko as-salihun ko kuma ya cancanci suna na zargi a sa shi cikin fasikai a sa shi cikin masu masu saban Allah a sa shi cikin fashirai ko a sa shi cikin kafirai to wanda ya sancanci suna na yabo wannan shine dan aljanna babu wani dan aljanna ba shi ba wanda wanda ya cancanci suna na muttaqin yana cikin muttaqina ko salihina to wannan shine ya cancanci aljanna suka ce wanda kuma bai cancanci wannan sunan ba saboda laifuffukansa ko dai manyan laifukan da za ka kira wasu kafirci kai tsaye ko kuma ma'asi shi ma bai cancanci sunan salihi ba bai cancanci sunan muttaki ba to wannan kawai wuta zai tafi kuma domin a miƙiyasi a gurinsu ma'auni a gurinsu shine Allah yana sa mutane aljanna saboda ayyukan da suka yi yana sa mutane wuta saboda ayyukansu na banza to a gurinsu bai dace ga Allah ba wanda ya aiki ba daidai ba kuma a ce an yafe mishi ya tafi aljanna su suna ga yana wajaba akan Allah ya aikata al'asla alwajibu ala Allah fi'lul aslah to idan alwajibu ala Allah fi'lul aslah to ya ya wajaba idan mutum yayi ba daidai ba kawai ya tafi ta kuma in ya tafi babu ranar da zai fito dan in ya dawo ya shiga aljanna to ya zama daidai da wanda ba bai yi aikin banza din ba to saboda sun dauko wannan aqida daga aqidar barahimiyya almajusiyya aqidar majusawa wanda suke ganin wajibi ne akan Allah yayi wannan kuma a gurin su idan aka dauka kama wani darajar sa aljanna wannan yana daga cikin wujubu fi'il al-aslah din ne Allah ba wai shafa'a bace saboda haka su ba su yadda da batun ceto ba saboda wannan dalili don haka ne suka kafirta mai sabo wanda duk zai aikata kabira to a gurin su kawai dan wuta ne babu maganar kuma a ce wai tafi aljanna tunda har ya saba wa Allah to bai dace ba a fadar su Allah ya sa shi aljanna in an yi haka to ba a tabbatar da abin da ya dace a yi ba ba a tabbatar da al'aslahu ba kamar yadda suke gani to baya ga wannan kuma suna jingina ga wasu ayoyi na alkur'ani da aka kore ceto a cikinsu ceto wannan ceto da aka kore korewa ce mutlaka babu maganar akwai wani kuma ceto da zai da zai wanzu bayan wannan shine ibnu taymiya yake so ya gaya mana hujjojinsu daga alkur'ani sannan kuma ya mai da martani game da wannan yace wa tajja haula al munkiruna li bi qawlihi ta'ala wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل Allah maɗaukacin sarki yana cewa ku ji tsoron wani yini da wata rai ba za ta wadatar da wata ba za ta yi isarwa da wata rai komai ba wala yuqbalu minha shafa'a kuma ba za a karbi ceto daga wata rai ga wata rai ba wala yu'khadhu minha adlun ba za a karbi fansa daga wata rai ga wata rai ba don haka a nan an kore ceto a bakar su babu wani ceto da yawan zuwa duk wani ceto da za a tabbatar wannan aya ta kore shi kamar yadda suka ce wa bi qawlihi da fadarsa Allah wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'a ba a karbar wani fansa gare ta kuma har ila yau kuma ceto baya amfani gare ta ce anan ma an kore dukkan wani nau'i na ceto don haka babu wani ceto da ya saura wa bi qawlihi min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a da faɗar Allah cewa ku ciyar tun gabanin da tun gabanin wani yini bai zo ba yinin da babu ciniki a ciki babu wata abuta ta kudda kudda za ta yi amfani wala shafa'a babu wani ceto da zai yi amfani don haka suka ce wannan ayar ma ta kore dukkan wasu dangogi na ceto babu ceto wa bi qawlihi hakanan suka yi hujja da faɗar Allah malil zalimin min hamimin wala shafi'in yuta az-zalimai ba su da wani aboki na kurkusa mai amfanar su wala shafi'in yuta ko kuma wani mai ceto wani mai neman alfarma da za a saurare shi a yi masa biyayya suka ce wannan ma'ayar ta kore dukkan samun dukkan wani shafi'i mai ceto suka yi hujja da fadar sa samatan fa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto ba za su amfane su ba to waɗannan su ne ire-iren ayoyin da suka yi garkuwa da su wajen su kore ceto na annabawa da na salihai to shine ibnu taymiya yace wa jawabu ahli sunnati anna hadha la'allahu yuradu bihi shay'an abinda ahli sunna suke bada martani game da waɗannan ayoyi cewa waɗannan ayoyi tayu Allah yana nufin abu bire su ko yana nufin ko mu ce yana nufin ahada shay'ain al-amrayn ɗayan abu biyu ko duka abu biyu ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyu ahaduhuma ɗaya daga eh, ɗaya daga cikin biyun annaha la tanfa'ul mushrikin ceton da Allah yake cewa ba zai amfani ba shine ceto ba zai amfani mushrikai ba masu hada Allah da wani cikin bauta كما قال تعالى في ya كما عند الله يبام صفر yace ma salaka kun fi سقر <coughs> lokacin da suka auka cikin wutar sakar a ce me ya shigar da ku cikin wannan wuta qalu ce lam nakum minal musallina ba mu kasance cikin masu yin sallah ba walam naku nut'imul miskina ba mu kasance cikin masu kiyar da ba mu kasance masu kiyar da miskini mabukaci ba wa kunna kubu ma'al kaidina mun zama muna kutse cikin barna tare da tare da masu kutse wa kunna nukazzibu bi yawmiddin kuma mun kasance muna karyata ranar sakamako ranar hisabi hatta atana al-yaqin har sai da mutuwa ta kankancewa ta zo mana muna kan haka ba mutu ba ba Allah ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina to waɗannan ceton mai ceto ba zai amfane su ba masu ceto ceton su ba zai amfane su ba fa haula fa anhum naf'a shafa'atu shafi'ina Allah ya kore musu amfanuwar Allah ya kore su waɗannan su amfanu da ceton masu ceto saboda me li'annahum kanu kuffaran saboda kafirai ne ina muka fahimci kafirai ne daga faɗar Allah wa kunna nukazzibu bi yawmiddin wanda duk ya karyata ranar sakamako ba mumini bane kafiri ne don haka waɗannan kafirai ne shi yasa ceton masu ceto ba za su amfane su ba don haka waɗancan ayoyi ana maganar kafirai arna waɗanda suka mutu suna bauta ba wani Allah ko suna haɗa Allah da wani cikin bauta su ne ceton masu ceto ba zai musu amfani ba don ana yin ceto ne ga wanda ya mutu da ga wanda ya mutu bisa ga tauhidi ga wanda ya mutu bisa ga kalmar la ilaha illallah bai yi abin da ya karya ta ba kamar yadda zamu gani cikin ayoyin da ibnu taymiya zai ambata a baya a nan gaba abu na biyu annahu yuradu bi zalika nafyu shafa'ati allati asbataha ahlus shirki ko kuma a waɗancan ayoyi an kore irin ceton da waɗancan mushrikai kaso na farko da muka ambata cikin masu tabbatar da ceto wato suka suke tabbatarwa na cewa suna bauta ma wasu ba Allah ba akan za su cece su ranar gobe kiyama wannan nau'i na ceto Allah yake korewa allati asbata alu shirki ceton da masu shirka suka tabbatar wa man shabahahum min ahli bid'i da ceton da waɗanda suka yi kama da waɗancan mushrikan farko suka tabbatar na yan bid'a min alif kitabi wal muslimina daga cikin alif kitabi da musulmi allazina yazunnuna waɗanda suke tsammani anna lil khalqi inda Allah min al qadri an yashfa'u indahu bi ghairi iznihi wanda suke tsammanin halittu a gurin Allah suna da wata damar da za su iya ceto a wajensu ko da ko da ba tare da izininsa ba kama yashfa'un nasu ba'dhum inda ba'd kamar yadda mutane suke neman alfarma shashin su a gun sashi fa yaqbalu al-mashfu ilayhi shafa'at ash-shafi'i li hajatihi ilayhi raghbatan wa rahba wanda aka je neman alfarmar a gunsa ko aka je kamun kafa a wajensa ya karɓi wannan kamun kafa yayi wannan alfarma saboda bukatuwarsa zuwa ga wanda ya zo kamun kafa ko neman alfarmar ragbatan wa rahba don kwaɗayin wani abu da yake tattare da shi ko don tsoron wani abu da yake tattare da shi wato abin da yake jawowa har a riƙi wasu na tsakiya waɗanda za su ɗauki saƙo su kai ma wani domin neman alfarma a gurinsa abin da ke jawowa a samu irin waɗannan abu ne kamar haka ko dai shi wanda za a je gurin nasa a gaya masa halin wanda ake neman masa alfarma shi wannan tun bai san abin da yake ciki ba bai san yanayin da ciki ba kamar sarakuna masu mulki a je a gaya musu halin da talakawa suke ciki wani wanda yake kusa da su je ce to ga halin da jama'a suke ya kamata a taimaka ga halin da mutanen gari kaza suke ciki ko unguwa kaza wanda shi wannan mai mulkin bai sani ba a yi masa sharhi a ce to don haka muka zo muna neman alfarma a taimaka wa mutanen nan an zo wajensa an samu wasu a tsakiya wanda suka fi kusa da shi sun zo wajensa domin neman alfarma don su sanar da shi abin da bai sani ba wannan abu ya koru ga ubangiji babu wani abin da Allah bai san shi ba a cikin ƙasa ko a sama babu wani abu da yake koyuwa ga ubangiji bare a ce sai ya buƙaci wasu da za su dinga ba shi labarin halin da ake ciki sannan zai iya ɗaukan wani mataki a'a ba ka ta wannan fuskar Allah baya buƙatar wasu saba da za su shige tsakiya sai an kama kafa da su sannan a kai gare shi ko kuma ya zamana saboda zalunci shi shugaban shi mai mulkin baya sauraron kukan mai kuka baya sauraron ya abin da bukatar mai bukata wasu 'yan tsirari ne ke tare da shi su yake iya sauraron maganar su don wannan zalunci nashi ya sa mutane idan suna da bukata a wajensa ba za su iya zuwa kai tsaye ba dole su kama kafa ce to kun ga mu ba za mu iya farar wani da wannan magana ba mutum ne ba ma zai saurare mu ba an san shi da jabberanci da zalunci da dagawa da girman kai wannan zai sa a buƙaci wasu manya waɗanda aka san yana ganin girman yana jinjina musu yana jin su a ransa su sai a sa su tsakiya sai a yi kamun kafa da su don a cimma wannan bukata wannan ma ya koru ga ubangiji ubangiji ya fi kowane mai adalci adalci shi ya saukar da adalci shi ya lazumta wa kansa adalci ya lazumta wa kowa saboda haka babu batun zalunci dangane da ubangiji da wannan ma'ana ubangiji baya buƙatar wani ya shige gaba ya zama tsakiya tsakaninsa da bayansa ko kuma ya kasance shi wannan da za a je wajensa a nemi kamun kafa a wajensa saboda ya fi kusa da shi ne mulkin muƙarrabinsa ne dan lelansa ne yana amsa bukatunsa sama da su waɗannan mutane da ke da bukata to gudun kada a samu tangarɗa ana ga wannan na tsike din ya fi kusa don haka gara a sa shi a tsakiya ana jin bukatar za ta fi biya ba dan ana ga zaluncinsa ba ko kuma watakila a ce ko bai sani ba a ana ga in dai wannan yana cikin masu nema masu sa baki za a fi tsammanin yiwuwar abin to sai a sa wani a tsakiya saboda shi ya fi kusa da wancan ubangiji kusa yake da ta gaba daya ud'uni astajib lak wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib babu wani wanda za a ce Allah yana nesa da shi sai an samu wasu za su matso da shi za su matso da shi abin nan za su matso da shi kusa da ubangiji don haka irin wannan yanayi shi ma Allah madaukakin sarki cewa yi a ادعوا لي استجب لكم ان الذين يستكبرون عن wannan neman bukatar a wajen a wajena ibada ce ku akan dole ku nema a wajena in ma wani yace shi yafi karfin ya nema a wajena to wanda zai shiga zai shiga jahannama don haka a wajen Allah shi a gurin sa ta mana mu roke shi mu nema ibada ce ibada ce ibada ba ta buƙatar wani ya shige tsakiya kafin ka nema ka roƙa ka ce sai wani ya shige tsakiya to ko kuma ya na a shi wannan wanda za a je buƙatuwar a wajensa za a je neman alfarma ɗin a wajensa akwai wani abu da shi wanda zai je neman alfarma ɗin ya taɓa yi masa don haka yana buƙatar ya ya sakanka masa shi ba don haka sai aka ce to ana buƙatar abu kaza a gun wane wane ya taɓa yi masa kaza a je gurinsa shi ya je ya tambaye shi zai yi masa saboda haka zai zama ya nemi alfarma a wajen sabin babin mu'awaza kamar biya ne shi ma biyan bashi zai yi to babu wanda ubangiji ya ci bashinsa har da wani zai ji takamar shi sai wato yana da wani haƙƙi na dole da ubangiji zai biya masa hannunsa wannan ma ya kori ga ubangiji ya kori ga ubangiji ko ya zama na shi ubangiji a ce shi wanda ake neman taimakon ko ko ceton ko alfarmar a wajensa yana da wani bukata a gurin shi wannan yana son wani abu a wajensa yana da wata ragba a wajensa ta ce to wane yana tare da wani kuma shi wannan da ake so a jigunsa din yana da bukata a gurin wani yana so ya biya masa wata bukatarsa a nema ta hannunsa shi kuma tunda yana da bukata a gurin wannan zai yi masa to kaga min babin ragba kenan saboda fadayin wani abu zai sa ya yi ubangiji baya fadayin komai a gurin kowa da kaga babu wannan sabab din ko kuma a'a shi wannan da zai a ce ya je ya shiga tsakiya din wannan mutum ko wannan sarki ko mai mulki yana tsoronsa ko yana girmama shi a dalilin haka aka ce ya wuce gaba saboda in an in ya ganshi a cikin maganar yana tsoronsa yana fargaba ko dan ya fi shi karfi ko zai ko shi ya bashi mulkin zai iya kwacewa to sai kaga yayi maka to waɗannan asbab waɗanda suke sawa a sarakuna ko masu mulki Sun riƙi wasu wasa'i tsakaninsu da talakawa duk sun kuri ga ubangiji maɗaukakin sarki to duk waɗanda suka ɗauka cewa Allah maɗaukakin sarki shi ma haka yake ba zai yi ba sai dan kwaɗayin wani abu ko tsoron wani abu ko kuma min babil mu'awada zai biya wasu baki to waɗannan suna yi wa Allah maɗaukakin sarki mummunar sifa suna kwatanta shi da da azzaluman sarakuna ko jahilan sarakuna ko sarakunan da ba san abin da suke ciki ba wannan ba karamin laifi bane to shine ibnu taymiya yake cewa kama yashfa'u nasu ba'dhum inda ba'd kamar yadda mutane sashin su yake zuwa wajen shafi neman neman ceto fa yaqbalu al-mashfu ilayhi shafa'at shafii sai wanda aka je a nemi ceton a wajensa ya karbi ceton mai neman ceton yayi masa alfarbar li hajatihi ilayhi saboda yana da bukatuwa zuwa ga wannan kamar hashiyatul malik awanul malik yan fadawansa sojojinsa waɗansu wanda yake ganin mulkinsa ba zai tafi ba sai da su yana da buƙatar su to in suka zo suka nemi abu a wajensa sai yi dan gudun kada ya rasa su dan in ya rasa su mulkin sa ma zai salwanta kaga wannan sifa ce ta ajizanci har ta sa aka samu wannan wannan ku ya koru ga ya koru ga ubangiji li hajatihi ilayhi raghbatan wa rahaba dan kwadayi ko dan tsoro kama yu'amilu al-makhluqu al-makhluqa bil kamar yadda mai abin halitta mahaluki yake mu'amala da dan uwansa mahaluki ta hanyar bani in baka yi min in ji maka to wasu suna tsammanin haka shi ma Allah yake yin mu'amala da al'umma da halittarsa don haka akwai wasu wanda suna da wani haƙƙi da dole ne dole ne kawai a yi musu an aka biyo ta kansu za su iya su yi wannan zato ya sa har suka yi bauta musu suke yi musu abubuwan da Allah ya hana a yi wa kowa sai shi fal mushrikuna <coughs> mushrikai kanu yattasizuna min su fa'a, suna roƙon wasu abubuwan <clears throat> ceto ba Allah ba min almala'ikati wal anbiya daga cikin mala'iku ko daga cikin annabawa was salihina ko daga cikin salihan bayi wa yusawwiruna tamasilahum su kuma yi hoton gumakansu butun butumin su fa yastashfi'una biha su dinga neman ceton a gurinsu. Waya yaquluna su ce haula'i khawasullahi waɗannan yan gaban goshi ne a wurin ubangiji yan ajin tubarkalla ne fa nahnu natawassalu ila Allah don haka mu muna neman muna kamun ƙafa da Allah bi ta hanyar roƙonsu su ba Allah ba bi du'a'ihim الضمير هنا في موضع المفعول وليس في موضع الفاعل ba addu'ar su waɗannan salihan ba mun yadda salihai suna iya maka sali yana iya maka addu'a dai du'a'ihim wannan yana nufin ta hanyar a kiran su su a kirawo su a ciyawa ne mun kaza shiga aje gurin kabari ciyawa ne ya ahmadul badawi ya ahmadul tijjani ya abdul qadir yi mun kaza ka kirawo su kamar yadda zaka kirawo Allah wa ibadatihim ko a dinga bauta musu a zo a yanka a inda suke a ce wannan yankan nasu ne bayan ko Allah shi kadai ake yi wa yanka la'anallahu man zabaha li ghairillah Allah shi kadai ake yi wa yanka ke wannan yankan na wane ne ya taqarrabuna biha indahum ko a zo a dinga zuba kudi kaga ta ana juyewa a gindin kabarin a ce wannan na shi mamacin ne na cikin kabari din dukiyar shi aka kawo da sauran abubuwa irin waɗannan kama yutawassalu ila al-muluki bi khawasihim kamar yadda ake tsani zuwa ga samun wata bukata a gurin sarakuna masu mulki ta hanyar wasu waɗanda suke faɗan fadar su fadawansu na kusa da su likaunihim aqraba ila al-muluki min ghayrihim saboda wai su sun fi kusa da sarakunan to bara a bi ta kansu duk wani sarki ba za ka samu ganin shi kai tsaye ba sai ka bi ta kusa kan wani na kusa da shi to su shi ma Allah sai suka yi kiyasta shi da irin waɗannan kace kuma ba akwai masu faɗan wannan a matsayin hujja akwai ba masu kawo wannan a matsayin hujja su ba magani suke suna suna tauyewa Allah suna tauyewa Allah matsayin su ba su to yanzu ko sarki ko gwamna ko shugaban ƙasa ka isa gaba gadi ka je ka ganshi ka nemi bukatar ka ba tare da ka nemi wannan kusa da shi ba ka isa me ya hana shi ba zai fito a ganshi gaba gadi ba abubuwa ne da dama kamar yadda muka faɗa waɗanda duk sun kunu ga ubangiji in ka ƙiyasta ubangiji da waɗannan ka san kuma mai kake yi ka kafirta in ka ce ubangiji kamar waɗannan yake to ka kafirta abinda zai sa kafircin ya tare daga kan mutum sai dai jahilcin rashin sanin me yake faɗa amma a yi masa bayani a ce to abin nan da ka faɗa lazumin safa kaga dai waɗannan ko dai ya kasance ajizai ne ba su san yanayin da kake ciki ba sai an musu bayani in ma kai ka je ba su san ka ba ba su san gaskiyar ka ba ta yi dan damfara ne ko wannan ka zo matuci ne ko ma dan fashi ne suna buƙatar wani ya ce ya san ka ya san halin da kake ciki ya san gaskiyar buƙatar ka kaga sunan ajizanci ne ubangiji ko babu abin da bai sani ba atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa fil ardh babu abin da zaka cewa zaka gaya zaka faɗa zaka faɗa wa Allah wanda bai sani ba ko kuma a shugaban azalimi ne shi baya sauraron kowa baya tunanin ya ya biya wa kowa bukata zalunci kawai ya sa a gaba don haka in kana da wata matsananciyar bukatar ka wasu na gindinsa suna neman su cuce ka kana neman a nemi ya sa baki ka su cuce ka to sai ka bi ta hannun wani wanda yake kusa da shi yana sauraron sa kaga ma ba za ka kwatanta Allah da irin wannan ba fa ce ta kasu, ta tawaya har ta a tsakanin halitta su kansu a ce wannan azalimi ne sai fa aka bashi ta tawaya ba fa ce ta kamala ko kuma saboda yana tsoron shi wannan da zaka kama kafar da shi ubangiji akwai wanda yake tsoro babu wannan saboda haka kaga in ya san waɗannan lawazim an gaya masa to faga abin da maganar ka duk ta kunta yace eh na yadda ta ta kunsha ka din kuma haka din nake nufi to ya tafi <coughs> fa yashfa'una inda al-muluk bi ghairi izni al za su nemi kamun kafa ko su nemi wata alfarma a wajen sarakunan ko da ba da izinin sarakunan ko da sarki bai baki mukamin cewa kai na nada ka ka sauraro bukatar jama'a ka kamun ba bai baki wannan hurumin ba kasancewar dan fada yana da damar yayi magana wani lokaci kuma saboda ana tsoron shi a biya masa bukata ko da sarkin baya ko da shugaban baya san biyan bukatar ya biya bukatar saboda yana tsoron shi wanda ya zo da ita wa kad yashfau ahaduhum inda al-malik fi ma la yaktaruhu wani ma ya iya zuwa ya nemi alfarma a gurin sarki ga abinda sarki sarkin bai ma niyya ba bai ma niyyar yi ba kuma baya son yi amma saboda yana kwaɗayin wani abu a gurin wannan ko yana tsoron wani abu dangane da wannan ya sa yayi abu fa yahtaju ila ijabati shafa'ati raghbatan wa rahba ya bukaci sai ya ansa masa wannan alfarmar tashi dan kwaɗayin wani abu da yake yi ko kuma dan tsoro ibnu taymiya yana cewa a hakika a wasu gurare na littafansa yana cewa a hakika sarauta bauta ce wato shi kansa sarki bauta wa talakansa yake domin kullum kaffa kaffa yake yi kai ya abin da zai rasa da kaga anan shine ke da matsayi kuma na yabiya biya wa talaka abin da yake daidai da su kuma za ka ga masu mulki haka ne masu mulki yanzu inda za ka samu eh, wani ɗan siyasa fitacce da waɗanda suke kewaye da shi za a iya zana masa mutum goma ashirin ɗari a ce duk waɗannan da suke tare da kai kana sa su wasu ayyuka miyagu ne sun yi cuta bu kaza sun yi kaza sun yi kaza sai kaga ba zai iya yin komai ba domin a yadda yake ganin su suke su ne tirkin rike mulkin sa suna hada masa mutane sun iya tubu sun iya makaru in yace ba zai tafi da su ba to za su koma su tare a gindin wani ne shi kuma makarin nasu ya ta dawowa kansa to sai ya haƙura su yi ta abin da suke ba zai iya komai ba kada ka ɗauka duk lokacin da mai mulki aka dinga barna mulki a ƙarƙashin sa yana ji ya kasa wani abu ka ɗauka wai yana so ne wani lokaci ba haka bane a kankin kansa baya so to amma tsoro ba zai iya sa shi ya hana ba yana ga waɗanda suke yi din sun kai matuƙa wajen iya tubu da kitififi lokacin da zai ce fito na fito da su to abin zai kare a kansa ko ku a'a zaɓe ya kusa zai buƙace zai buƙace ba na jin a yanzu a cikin masu wato masu masu mulki yan siyasa ba na jin cewa wai suna sha'awar daba saboda tana daba a ce a daba a karan kanta ita ba na jin suna so tunda inda suna so sai su fara sa 'ya'yansu ko na kusa da su kannansu su kansu ba wani abu bane abin sha'awa a wurin to amma suna da bukata kuma na wani lokaci a gurin su waɗannan masu wannan shaye shaye to sai a kyale su su ta shaye shaye a kyale su su ta laifi saboda bukatar da ake da ita a gurin su to kaga wannan bauta musu ne ka yi abin da ba shi zan ka yarda da shi ba saboda tsoro ko saboda bukata shi ake kira ai bauta muna yi wa Allah bauta muna so ko ba mu da muna so da ba ma dole mu bauta mata. kana zama bawan Allah ka ko ka so ubudiyya ta ubangiji kamar da muka faɗa ubudiyya ce kamila kana iya zama bawan Allah ko da ka kangare a ayyukanka amma ta wasu abubuwan dole ka bi dokokin ko ka ko ka so ko ka ko ka so to idan ya zama akwai wani mu yanzu za mu bauta wa Allah saboda muna san shi mun yarda da umarninsa muna tsoron azabarsa muna kwaɗayin aljannarsa to duk wanda zaka ɗauka shi ma kana kwaɗayin abin da yake kana tsoron abin da yake kana san wani abu da shi ka yi abin da yake ya saba wani Allah a kansa to wannan ita ce ibada to shine ibnu taymiya ce fa ankara Allah hadhihi shafa'a irin wannan ceto da irin wannan ma'anar da irin wannan hoton da muka yi bayani Allah ya nuna bai yarda da yayi inkarin wannan ya nuna babu irin wannan ceton yace man dallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi wane ne wanda har zai yi ceto a wajen ubangiji face da izinin face da umarnin ubangiji wa qala ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda wa kam min malakin kam litakfir mala'iku mala'ika yawa saboda kam tana zuwa littaksir shi yasa aka ce la tughni shafa'atuhum aka yi jam'in hum din duk da cewa malak mufrad ne amma aka ce la tughni shafa'atuhum saboda kam yuradu biha ta'ti littaksir wa kam min malakin fis samawati mala'ika nawa ne suna nan da yawa a cikin sammai la tughni shafa'atuhum shay'a shi kansu ba zai wadatar da komai ba Allah yana gaya wa waɗanda za su riki wasu abubuwa kamar gumaka duwar watsu bishiyoyi kaburbura cedanu da sunan za su fice su waɗanda ba su da wani nagarta a gurin da sunan za su fice su Allah yake cewa ba waɗannan ba ma sharar da kuke riƙewa a matsayin za su cece ku mala'ika wanda la ya'suna Allah ma amarahum karewa tacewa kenan ba sa ma saba wa Allah cikin abin da ya umarce su to suna nan tare a sama babu maganar su yi ceto Allah kawai su shigo su yi wa Allah ceto ba tare da ya ba su izini ba ba tare da ya dinji ballantana wasu abubuwan da ba su samu wannan ba su da wannan matsayi a gurin Allah kawo wannan batu Allah ya kore yiwuwar ceton mala'iku domin ya nuna musu cewa goba kansu min babu aula waɗansu waɗanda ba mala'ika ba wani wanda ake ganin waliyi ne salihi ne bai kai mala'ika ba to in mala'ika bai da wannan hurumin sai Allah ya bashi izini ya kuma yarda da wanda za a ceta din to ina ga in mala'ika ya haka ina ga wanda bai kai ga mala'ika ba illa min ba'di an ya'zana Allah sai bayan Allah yayi izini liman yasha'u ga wanda ya so wa yarda ya yarda sai Allah yayi izini ga wanda ya so ya ce kan wa yarda lahu shafa'a ya so yayi izini ya ce to kai shi kan akwai sharadi shafi'i akwai sharadi fil ko illa min ba'di an liman ga wanda ya so wa yarda bihi ya so ya ya ya yadda ya kuma yadda da shi saboda haka ba kowa bane Allah zai ce ya bashi dama ya ce in ka rike wani ka ce wannan ne zai cece ni kamar ka yi masa tazkiya a gurin Allah cewa Allah ya yarda da shi ka yi hukunci ka yi jazamu ne ka ce wannan Allah ya yarda da shi wannan kuma ba ake ba haƙƙin ka bane waɗanda Allah ya fito ya ce ya yarda da su annabawa manzanni sahabbai waɗanda ba waɗannan ba addu'a ake yi musu fata ake yi musu amma ba a jazamu a ce tabbas wani kam Allah ya yarda da su sai dai kai masa addu'a Allah ya sa su cikin yardaddu Allah ya sa su cikin karɓaɓɓu ko ka yi masa fata ina masa fatan yana daga cikin kyakkyawan zato yana daga cikin karɓaɓɓu to wannan sharaɗi ne fi shafi'i ya zama na Allah ya bashi izini kuma dan yardar ba kai ne za ka yi masa wannan taskiya ba Allah shi ne zai ce ya yarda da shi kamar yadda ya faɗa game da sahabban annabi radiyallahu anhu wa radu anhu haka nan Allah ya wa qala anil malaika haka nan Allah ya faɗa game da mala'iku <coughs> wa qalu taqadar rahman walada suka ce Allah mai rahama ya riki da subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah ya tsarkaka daga ya riki da bal wannan magana ma ba a barta a barta ba gaskiya ba ce ƙarya ce ibadun su waɗannan mala'iku baye ne makramuna waɗanda aka karrama su aka ba su matsayi Allah ya kore roƙon gare shi ta hanyar tasbihi da amfani da bal da kuma tabbatar da ubudiyar duk wani ba shi ba hanyoyi uku wa qala ittakhadha rahman walada subhanahu Allah ya tsarkaka a ce yana da da wannan raddi bal wannan ibtal ne abinda suka faɗa ƙarya ne kalmar bal abinda suke nufi ibtalu ma qablaha abinda suke faɗa ƙarya ce batil ne sannan ibadun waɗanda suka ce ‘ya'ya ne bayi ne shi kaɗai ne wanda yake da rububiya baya buƙatar ‘ya'ya baya buƙatar mataimaka la yasbiqunahu bil qawli idan ya ya ya ya nan ba sa wucewa gaba gare shi da wata magana ba sa faɗar gaban gaban su ba tare da shi ya sa su ba haka ba wata magana da su furta sai wacce ya sa wa hum bi amrihi ya'maluna kuma da umarninsa suke aiki ba sa yin wani aiki koya yake sai da umarninsa a magance ba sa furta magana sai wacce ya a aikace ba sa aikata wani abu sai wanda ya ba su umarni wannan yana tabbatar da ubudiyar ga ubangiji ya alamu ma bai da aidihim ma khalfahum ya san abin da ke gaba gare su abin da ke bayan su ya san komai dangane da su babu cikinsu wanda zai iya ballewa ya ce zai kafa wa kansa wani matsayi wanda ubangiji bai bashi ba ko me yake tattare da su Allah ya sani wala yashfa'una illa liman irtaba kuma ba sa ceto sai ga wanda Allah ya yarda da a cece shi kaga sharadi fil mashru'i wa hum min khashyatihi mushfiqun kuma su masu kaduwa ne saboda tsoron ubangiji <coughs> a can baya mun ji sharadi fi shafi'i ya zamana Allah ya yarda da shi kuma ya ba shi izini fil mashfu'i shi kuma wanda za a ce ta shi kuma Allah ya yarda da shi Allah ce qul innal ladina za'amtum min dunillah la yamliquna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fiha min shirkin wama lahum minhum min zahir qul innal ladina za'amtum min dunillah wadanda duk kuka riya cewa su za su tsaya muku ba Allah ba to ku kira su la yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wala fil ardi basu mallaki kwatan kwacin kwayar komayya a sama ko a ƙasa ba ba su da mulkin kwatan kwacin kwayar komayya ba wani abin da yake mulkin su ne ko mun sa a sama ko a ƙasa wa ma lahum fihi ma min shirki babu kuma wani abu da suka yi tarayya da ubangiji cikin sa bisa ga wajen mulkin sa wato la yamlikuna istiqlalan ولا يملكون بالمشاركة لا يملكون استقلالا ولا يملكون مقسوما wato mulki dai kana mallaka abu ta hanya biyu ne ko mulki nau'i biyu ne mallakar abu nau'i biyu ne ko dai ka mallake shi ne naka kai kadai ba wani wanda yake da'awar haƙƙi a cikin abu. ko ka mallake shi tare da wani to duka biyun ba su da shi ba su mallaka ba su su kadai ba kuma su mallaka tare da ubangiji ba a ce ga wani abu ne nan nasu ne su kaɗai babu ko ga wani abu nan tare da ubangiji suke mallakarsa babu wa malahum wa malahu minhum min zahir cikin su babu wani wanda yake mai taimakon ubangiji babu wanda yake Allah yake bukatar taimakonsa da sai da shi zai iya wani abu babu wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la babu wani wanda babu ceton da zai amfani a gurin Allah sai ga wanda Allah ya wa izini don haka waɗannan da kuke da'awar su za su cece ku ina kuke da garantin cewa Allah ya musu izinin illa liman azina la wanda yake qira'a mashhuriya illa liman uzina la akwai qira'a illa liman uzina la ga wanda aka yi wa uzini ko dai a shafi ko al-mashhur din an ba da izini ga wanda zai yi cita kuma an ba da izini ga wanda za a cita a cici shi to duk ba su da waɗannan yaya za a yi ku rike su har kuna bauta musu har kuna ba su ayyukan da ya kamata ku yi wa Allah kuna ɗaukar sifofin Allah kuna liƙa musu kuma duk da awar cewa za su fice riƙe wani ku ce gausu ne ku ba shi sifofi na ubangiji ku ce ƙutubu ne harkokin sha'anin gudanar da duniya gaba ɗaya Allah ya tattara dan masa ruwan sama iska guguwa lafiya rashin lafiya yunwa wadata zaman lafiya hatsaniya komai da komai da zai faru a hannun sa yake biyowa ku ce difiti ne na ubangiji don haka a kowane zamani kwaya ɗaya ne ku ware wani ku ce to kuma wannan shine na zamanin mu gausi kuma a lahira shine gaba ɗaya zai tattara mu ya samu aljanna kun ɗau sifofin Allah kun bashi wanda wannan bauta bauta ma wani Allah ne shirka ce tun daga nan ma kun zama waɗanda ba ku cancanci a cike ku ba ko da kuwa annabin Allah ne ko mala'ika za ku yi wa haka tun daga nan ku kun fita daga layin waɗanda za su shiga list wanda za a ta sannan kuma shi wanda kuka riƙe ɗin ya zama na ba wanda ya cancanci ya ceton ba saboda shi ma ya yarda da abin da kuke yi na shirka wala Allah shi ya koya muku ku yi wannan abu kun haɗa dukkan wasu mawani shafa'a duk abubuwan da za su hana a yi ceto ɗin kun hana fi janibin shafi'i wa fi janibin mashhuri ta bangaren mai ceton da ta bangaren wanda zai ceton duk abubuwan sun zo ga sunan matsaloli tattalin kuma ku zauna ku ce ku sai an cike to ban sai ta yaki san zai yi ba ga ayoyi suna suna ta barazana kan cewa mala'iku ma fa ba su isa su yi wannan ba sai ya yarda da wannan mala'iku waɗanda shi ya tsarkake su ya faɗi cewa ibadun mukramuna la yasbiquna bil qawli ya gama ba su tazkiya yace to kuma ba za su yi ceto ba sai ya ce su yi ballantana wani wanda bai samu wannan tazkiyar ba ballantana wani wanda a cikin doran ayoyi da dokokin da ubangiji ya kafa shi yana cikin masu karya shi yana cikin waɗanda suka kawo tauhidi matsala kuma sannan ya zama shi din ko za ku sa gaba to lalle matsalar ta ku ta fita kowa girma akwai girman matsala a cikin nan Allah ya ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum suna bauta ma abubuwan da ba Allah ba la yadhurruhum wa la yanfa'uhum ba zai cutar da su ba ba zai amfanar da su ba bai isa ya samu cuta ba saboda ko sun yi hushi in yayi hushi da su zai iya samu cuta ƙarya yake ko ya ce shi hushinsa zai iya domin akwai wanda su suna ganin yi musu biyayya shine zaman zaman lafiyarka akwai waɗanda suna bauta wa shehinan saboda suna jin kamar in shehi ya yi hushi shi ya kaɗi in arziki gare shi zai lalace zai balbalce in lafiya gare shi zai zai samu cututtuka gidansa zai rushe rayuwarsa za ta lalace ƴaƴansa za su kangare don haka yake guje wa hushin shehi ko da ko saban Allah ne ko saban Allah zai yi kashe ya wushi da shi zai amince don haka akwai waɗanda suke fitar da dukiyarsu suna ciyarwa don a yi shirka a tsammanin su in ba su yi haka ba za su kare domin shehi zai fushi da to Allah yana gaya musu cewa shehin nan da za su bautata wa ba Allah ba ba zai cutar da su ba bai isa ba duk abin da ya same ka Allah ne tsura tsora maka qul lan yusibana illa ma kataba Allah ba wani hushin shehi da zai sa wai ka samu wata karaya ko wani abu ba ka kwantar da hankalinka maganar ka firgita da zari idansa ko da wasu surutansa ko ya ce zai maka qiyamul layl ya je ko me ko me la hum wa la fa'u kuma kakka da salalan lahira akwai abin da zai maka ko ka zaci arzikin da kake ci a nan shi yake baka ba shi yake baka ba Allah nan ne ai ake samu matsala da wato game da waɗanda ake ta kokarin a dawo da su ga tauhidi tsantsa har nan da suka wuce mushrikai da suka gabata za ga a janibin tauhidin rububiyya ba su da matsala Allah yana gaya mana a janibin tauhidin rububiyya ba su da matsala a janibin tauhidin uluhiyya ne ake ta tabirza da ba a janibin tauhidin rububiyya ba a na uluhiyya a nan aka samu husuma da rikici da bala'i da yaƙe-yaƙe tsakanin annabawa da al'ummominsu sannan in su waɗancan na farko suna cikin yalwa ne suke shirka in sun shiga cikin bala'i wa idza rakibu bil fulki da'u Allah mukhlisin lahu idan sun shiga cikin bala'i suka shiga ruwa ruwa na ne bai cinye su to Allah kawai suke kira su yi ta ikhlasi mukhlisina Allah kawai duk za su manta abinda suke kira ba Allah to mu na yanzu sai zama sun samu matsala a tauhidin rububiyya kana ga akwai mai azurta ka ba Allah akwai wanda zai baka lafiya da kwanciyar hankali ba Allah ba in milki gare ka akwai wanda zai tsare baka milki ba Allah ba akwai wanda zai baka milki ba Allah ba babu lokacin da wato daular matsafa take ci irin irin wannan lokacin kowa ya fuskantar da alƙiblarsa zuwa gare su akan cewa su ne za su bashi milki, sun ce da shi zai yi milki, sun gano an nuna musu sunan sunan wanda zai mulki ya fara da ke shi kuma haka sunan shi akwai ke saboda haka zai iya talwantar da ko menene nashi saboda gaskata su da yayi yana ganin maganarsu su ba za su faɗi ba a yanzu ne ake da buƙatar masu da'awa su fito su ta yaya ta tauhidi a cikin jama'a a yi ta tsarkake wa mutane da su a yi ta ƙoƙarin dawo da mutane akan turba amma a irin wannan yanayi wani bawan da da bai san matsafan ba sai kaga an nuna masa su sai kaga an nuna masa musamman kasancewar ana samun miyagun malamai akwai ulama usu'i suna nan ko ina kuma suna shiga saboda bukatunsu za su iya gaya mata cewa to ai kai yanzu ai ka ɗauka a matsayin kai abokan gabanka suna tsafe ka kuma an yarda ka warware tsafi da tsafi akwai wanda suke faɗa haka ka warware tsafi da tsafi in ka buga ka buga gabas da yamma da kudu da arewa kaga kana samun matsala sai sai ya ce maka ai tsafi akai maka ya halatta ka warware tsafi da tsafi ita ce suke cewa annashra wanda wannan magana magana ce bara gurbi ba ta da ba ta da gurbi a cikin nassi na alqur'ani ko sunnar annabi kuma malamai sun ja kunne game da wannan mutum ya ce an masa tsafi bara ya je ya warware tsafi da tsafi na farko da awar tsafi aka yi masa ina ina ina me zai tabbatar da ita kawai dan da ya nemi mulki ya rasa sai ce tsafi aka yi masa sannan kuma ya ce zai je ya warware shi shi ma ya je gun matsafi a bashi sharuɗan da duk matsafi zai bawa wanda ya je gunsa na saban Allah ya karba akan cewa wai yana ganin bukatar za ta biya Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah bai sanya warakar al'umma ta ba cikin abin da ya haramta mata inna Allah lam yaj'al shifa ummati shifa ummati fi ma harrama alaiha an tambaye shi ana tadawa bil khamr ma iya yin magani da giya a sha giya zallati inna Allah lam yaj'al shifa ummati fi ma harrama alaiha khamr ma'asiya ce ba kufur bane ba shirk bane ba kafirci bane da zai dawo da mutum a wuta amma duk da haka annabi ya ce ba za a nufi giya ba akan cewa za ta baka wani abu na magani ko na lafiya to ina kuma wani ya zo ya ce ai za ka iya yin kafirci don ka samu lafiya za ka iya yin shirka don ka samu lafiya wannan babu shakka ya so ya halakar da kai saboda sa shi tashi ta kansa Allah madaukakin sarki ya ce wa yaquluna haula shufa'auna inda Allah kuma sai su ce waɗannan su za su ce mu a gurin Allah qul ka ga ya musu atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard ko a bawa Allah labarin abin da bai sani bane a cikin sammai ko kasa subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala amma shi kuma ya daukaka gabarin abin da suke shirka da shi ashe wannan abu shirka ne ku daina Allah ya ce wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim kayi gargadi da shi da shi mai alqur'ani kayi gargadi da alqur'ani ko da ranar lahira ko da hushin ubangiji da azabarsa kai gargadin waɗanda suke jin tsoron an sharu ila rabbihim suke jin tsoron ranar da za a tashe su zuwa ga ubangiji za a tara su gaba ga ubangiji sun sani da haka suke jin tsoro su ne muminai da ahlul kitabi waɗanda suka yarda da cewa akwai ranar lahira to a yi musu gargadi da alqur'ani laysa lahum min dunihi waliyun ba su da wani majibinci ba Allah ba wala shafi'un ba su da wani mai citan su ba Allah ba la'allahum yattaquna ko wala Allah ta tsawa kansu wato za su ji wa kansu garkuwa daga abin da yake azabar ubangiji wa qala ta'ala Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam Allah shine wanda ya halicci sammai da kasa da abin da ke tsakanin su cikin kwanaki shida thumma tawa 'ala al-arshi sannan ya daidaita bisa ga al-arshi ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi' ba ku da wani majibincin al'amarin ku ba Allah ba ba ku da wani mai citan ku ba ba ubangiji ba afala tazakkaruna ashe ba kwawa azantu ba wa qala ta'ala wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'ata waɗanda suke kira ba Allah ba ba su mallaki wani ceto ba ba su mallaki ceto ba illa man shahida bil haqqi illa istithna munqati illa lakin man shahida bil haqqi wanda ya gaskiya shaida da gaskiya wanda ya shaida la ilaha illallah muhammadun rasulullah ne wanda ceto yake gare shi Allah ya ba shi izini ko kuma shi ne wanda za a ceta wanda istisna'i ga wanda ceto yake Allah zai iya shi ceto ko ga wanda za a ceta illa man shahida bil haqqi wanda ya shaida bil haqqi shahida bil shahadatu bil haqqi ita ce kalmar shahada kalmar la ilaha illallah ba faɗarta kuma kawai ba wahum ya'lamuna kuma suna sane sun san me suka faɗa ba kawai faɗarta ba shahadatu ma al-ilm shi yasa annabi yace man mata wa huwa ya'lamu ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala janna ashe kalmar faɗarta ba kawai wannan ne ake bukata ba ana bukatar faɗarta tare da ilimi al'ilmu biha mai ta kunta menene Madulin ta me ma'anarta ba ku ka faɗarta ba ko kwaje ta gaya maka la la la ila ma'anallah wannan ba shi ne abin da zai ka san haƙiƙanin abin da ake tabbatar da ubudiyya ga ga ga uluhiyya ake ga ubangiji da kore ta ga dukkan wani masu yawa an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahih bukhari hadisin abu huraira lan as'adu an-nas bi shafa'atika ya rasulullah waye ya fi cancanta da cetonka ya fi cancanta ka cece shi ranar gobe kiyama qala man qala la ilaha illa Allah mukhlisan biha qalbu wanda duk zai ce la ilaha illa tare da ikhlasi tare da ikhlasi wannan shi ya fi cancanta in cece shi kaga shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna kenan فقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة الله ce kuma. kun zo mana ɗaya bayan ɗaya kamar yadda muka halicce ku a farkon karo wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk abin da muka ba ku na ni'ima kun bar shi can a duniya kun bar shi ba ku zo mana da shi ba ba mulkin ba dukiyar ba daukakar ba darajar ba komai ga kunan kun zo wara'a zuhurikum duk kun bar su can wa ma nara ma'akum shawa'akum ina kuma masu fitan naku ina waɗanda za su sa ku aljihu suna ina allazina za'amtum wanda kuka yi tariyawa kuka yi ta duk inda kuka je ku yi ta faɗa duk inda aka je a ce shehi zai mana kaza ina suke annahum fikum shuraka sune abokan tarayyar ku laqad taqatta bainakum alaka yau ta yanke tsakaninku wa dalla ankum ma kuntum tazumuna abinda kuke nema kuke riyawa ya bace gare ku yau kun neme shi kun rasa wa qala ta'ala am ittakhadhu min dunillahi shufa'a Allah ce ko sun riki wasu abinda suke dan su ba Allah ba kul law kanu la yakunu shay'an wala yakun ko da musu ko bai ba ko ba su da hankali sai su zama masu ceton ku qulillahu shafa'at qulillahi shafa'atu jami'a kace duk ceto na Allah ne shi ke ba wanda ya so ya da wani kuma wanda ya yarda a cece shi <coughs> lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da mulkin kasa duk na Allah ne sun ba ilaihi turja'una kuma zuwa gare shi ake mayar da ku wa idza zikira Allahu wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah idan aka ambaci Allah shi kadai aka ce tauhidi ana faɗar tauhidi waɗanda ba su zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira sai su sai su takura in qabadat qulubuhum su sai su takura ko istakbarat qulubuhum zukatan sai su cike da girman kai a daina wannan magana wa idza zukira allazina min dunihi idza hum yastabshirun amma da an zo fadar wani abun da ba tauhidi ba aka zo maganar wasu abubuwa kuma ba Allah ba sai ga kuma suna tawalwala fuskar suna ta a sake suna suna ta bishara wa qala Allah ya ce ya yawma idin yattabi'una da'iya la wajala a wannan rana bayan an gargado mutane duk sun taho za su bi mai kira wanda zai yi kira shine israfil zai yi kira yayi busa abin nan yayi busa kowa zai bi shi wajala bin da babu karkacewa kowa zai yi babu mai karkacewa babu wanda zai saki layi wa khasha'atil aswatu lirrahman sauti gaba ɗaya ya ƙasƙanta gaba ga ubangiji mai rahama fala tasma'u illa hamsa ba ka jin komai sai dan ƙaran jan tafiya ƙaran takalmi ana tafiya ba wanda yake iya cewa komai a irin wannan rana kuma wani ya ce shi zai zuba ya gudu ko wani ya ce shi zai zo zai zo ya sa tanti ya rufe mawutar, ya sa dogaransa ya ce duk wanda kuka bari ya shiga ne ba ni ba ku a yi ta faɗar wai cewa duk a ranar wai akwai za waɗanda su yi wannan rana irin wannan fala tasma'u illa hamsa kowa ya shi wa khashi'at al-aswat lirrahman fala tasma'u illa hamsa wani dan dan aqidar wahdatul wujud Mahmud Taha Mahmud wanda aka taba kashewa da da da abu bisa hukuncin ridda a Masar daga lokacin Nuwairi lokacin mulkin Ja'far Nuwairi shi da man gidansa kana zuwa za ka ta ganin an rubuta irin waɗannan shi shi ne wannan mai matsayin da ka tako kusa da gidan to kai ɗin kaga an rubuta wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa kowa zai shi haka za ku shiga kuna shiga kuka je wajensa za ku ga an rubuta kuma ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi kai dan adam kai mutum kai mai wahalar da kanka ne saboda saduwa da ubangiji saboda ku haɗe da ubangiji to za ku haɗe ma'ana za ku zama abu ɗaya mu mulaƙi a su ma'ana za ku haɗe don haka ka zo gurin wanda sun ya kai wannan matsayi shine wannan mahmud ɗaya mahmud shi yanzu yayi yayi yayi wahala wajen bauta wa Allah da riyaza da yunwa da da tsiraici har ya kai shi ma sun haɗe da ubangiji shine fa mulaqihi din da ya ayoyin da suke sifanta alkiyama zai rubuta a jikin gidansa bai idhin la fau shafa'atu illa illa man azina lahu rahman wa radiya lahu qawla a wannan rana ceto baya amfani sai ga wanda Allah mai rahama yayi wa izini wa radiya lahu qawla ya yarda ya ce wani abu sai yarda ya ce ko ya ce wani abu haka Allah yake faɗa game da sahibu yasin wa mali la a'budu allazi fatarani wa ya ce me yake gare ni la abudu allazi fatarani da bazan bauta ma wanda ya halitta kage halitta ta ba da babu ni ya halicce ni wa ilayhi turja'una kuma ni da ku gaba daya ga Allah muke komawa a attakhidhu min dunihi alaha yanzu sai in rike wasu abubuwa ina bauta musu ba Allah ba in yuridin in rahmanu bi durrin in har Allah mai rama ya nufe ni da ya cuce cutar da ni la tughni anni shafa'atum shay'an cetan su da nema alfarmar su ba zai amfanar da ni komai ba wala yaqizuna su irar da ni ba inni idan lafi zalalin mubin bayan wannan ilimi da nake da shi kuma in rike su abin bautawa to lalle ina daga cikin waɗanda suke a cikin bata wanda yake magayyani inni amantu bi rabbikum fatu'u ni na imani da ubangijin ku dan ku saurari wannan magana tawa fa hadhihi shafa'a bara a gurguje mu karata fa hadhihi shafa'atu allati asbataha al-mushrikuna lil mala'ikati wannan ceto wannan irin ceto waɗanda mushrikai suka tabbatarwa da mala'iku wal anbiya da annabawa wa salihina da salihai hatta sawwaru tamasilahum har suka mayar suka yi butun butumin su na gumaka wa qalu istishfa'una bi tamasilihim istishfa'u bi suka ce in mun nemi ceto a gurin su gumakan nasu wannan butun butumin nasu kamar a gurin su kai tsaye muka nema wa sawwaru tamasilahum suka yi hotunan su gumakan su fa abaduhum kazalika suka kuma bauta ma waɗannan haka wa hadhihi shafa'atu aqalaha Allah Allah wa rasuluhu irin wannan ceto ta ceton da Allah ya nuna ba ta gaskiya ba ce karya ce haka nan manzo ya nuna wa zambal mushrikina alaiha Allah ya zargi mushrikai bisa ga yadda da wannan wa kaffarahum biha ya kuma nuna kafincinsu saboda rikon su da wannan qala ta'ala an qaumi nuhin Allah ya faɗa game da mutanen annabi nuhu wa qalu suka ce la tazarunna alihatakum kada ku kuskura ku bar ababen bauta wannan naku wala tazarunna waddan kada ku bar wadda waddu wala suwa kada ku bar suwa wala ya gusa kada ku bar ya gusa wala ya kada ku bar ya uka wa nasara kada ku bar nasara waɗannan sunaye ne na goma kan da suke bautawa waɗanda asali sunaye ne na mutanen kirki da aka yi a cikin al'umma din daga baya bayan sun tafi aka riki waɗannan su hotuna nasu da gumaka dan a tuna su daga baya kuma tafiya na tafiya jahilci na ƙara yawa aka zaci cewa goma gumakan ma ake bautawa aka shiga bauta musu wa qad adallu kathira <coughs> hakika sun da mutane da dama qala ibn abbas wa ghayruhu ibn abbas da wani ibn abbas kamar yadda bukari da wani suka ruwaito yana cewa haula'i qaumun salihuna su waɗannan mutane ya wuddan suwa ya gut ya uq nasra mutane ne salihai kano fi qaumin da suka kasance cikin mutanen annabi nu falamma ma yayin da su waɗannan salihai suka mutu aka ko ala quburihim sai suka dukufa a wajen hidima ga kaburburan su sun ba sawwaru tamasilahum daga nan kuma sai suka ce to ai mutum mutumin su mana fa abaduhum kuma sai suka kai ga bauta musu wa hada mashhurun fi kutub tafsir wal hadith wannan magana ta ibnu abbas tana nan mashahuriya ce a littafan tafsiri da hadisi wa gairiha da wasu wasu littafai ilimi ba ba hadisi ba kal bukhari kamar al-littafin bukhari da sauransu wato wanda yana nuna maka asulul shirki al-ghulu fi salihin asalin shirka kenan wuce gona da iri wajen girmama salihai ana ta yi ana ta yi ana ayi wannan ayi wannan ana wuce iyakar da Allah da shari'a ta shata har aka kai ga bauta musu wa hadhihi abtalaha annabi sallallahu alaihi wasallam wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata wannan ya nuna baci ne wa hasama maddataha ya yanke dukkan wani sinadarin da zai kawo zai kai gare ta wa sadda zari'ataha ya toshe dukkan wata hanya da za ta kai gare ta hatta la'ana man ittakhadha qubur al-anbiya wa salihin masajid har ta kai annabi ya la'anci wanda zai mayar da kaburburan annaba da salihai guraren sallah yusalli ha da ya rika sallah a ciki wa in kana musalli fiha la yastashi'u bi koda wanda zai yi sallah a ciki ba dan su yake sallah ba ba kuma roƙon su zai yi ba ba Allah ba amma manzo Allah ya hana wala ha'an salati ila al-qubur annabi yace kada ayi sallah ana fuskantar kabari koda ba akan shi ba koda ba a cikin shi ba wa arsala ali ibn abi talib ibn abi talib annabi aika ali dan abi talib fa amarahu ya umarce shi Allah ya da qabran mushrifan illa tawahu kada ya kyale wani kabarin da ya dago aka yi shi da tudu face ya daidaita shi kamar sauran kaburra an kada ya bar kabarin da aka yi masa tozo aka wa aka fito da shi ya zama daban daga cikin kaburbura saboda ana ganin wani abu ne shi annabi ya ce je daidaita shi kamar sauran kaburbura na musulmi wala timsalan illa tsamasa huwa ko wani zane da za a yi na wani na wani abu na abin nan fa sai ya ya bice shi ya goge shi wala alal musawwirin annabi ya la'anci masu taswira tattatan abubuwa masu rai masu zana abubuwa masu rai wa an abil hayyaj al asadi qala li ali ibn abi talib <coughs> ali ibn abi talib yace da ni a lokacin khilafarsa inni da ab'asuka ala ma ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib ce zan aike ka zuwa ga irin aikin da annabi ya aika da nayi Allah ta da a timsalan illa ga masau ka tafi kada ka ba ce kada ka bar wani abin da yake butun butumi ne face ka bice shi wala qabran mushrifan illa sawaitahu ko wani kabari da aka yi masa tozo face ka daidaita shi wa fi lafzin wala suratan illa tamassaha ko wani zane da aka zana face ka bice ta akhrajahu muslim hadisi ne da muslim ya fitar da shi Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar ya ba mu dacewa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama saboda ganin lokaci ya tafi samu hakura da tambayoyi